ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين ya ku mutane mun samar da babanku annabi Adam sannan muka suranta shi cikin kyakkyawar sura da kyakkyawar tsayuwa sannan muka umarci mala'iku da sujjada a gare shi don girmama shi suka yi abin da aka umarce su suka yi sujjada sai ibilisu shi ne ya ƙi yi sujada saboda girman kai da taurin kai.